سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أصدق saboda dalilai sannan kuma ina da da ba da hakuri cewa karatun ma ba zai sake ɗaukar lokaci ba ila daga nan da ya zuwa wani sati ila mai zama biyu kawai da haka da fatan uwa za su yi hakuri da abin da Allah zai rubuta masa Allah ya rubuta mana bayan shi ah, har yanzu cikin wannan littafi na raful mala ani da a'immatil alama, na babban malami Allah ya masa rahama ah, yana kawo mana fuskoki fuskoki na abin abubuwan da suke kai ga malamai suke sabani da dalilin kowa abin da yake sa suke samun sabani kuma yana da kyau mu sani duk da yana kawo waɗannan abubuwan abin da ya kyautu a fahimta shi samun sabani bai kyautu ya zamanto kuma ya haifar da katsewa da yankewa juna ba inda kowa da akwai fahimtar da Allah ya masa gwargwadon yadda dalili ya fahimce shi da haka ta yiwu ka karanta hadisi guda ɗaya kai ka fahimce shi sabanin yadda ɗan uwanka ya fahimce shi shi kuma lallai idan shi Allah maɗaukakin sarki bai ba shi basirar ya fahimci abin da ka fahimta ba bayan da zai yi ya ɗauki abin da yake naka din haka nan kai ma bayan da za ka yi ka ɗauna shi ne idan ba kun samu fahimta guda ɗaya ba to kowa da akwai irin fahimtarsa to shi ne dalilin da yake kawo waɗannan abubuwa ah, mun duba shafi na talatin da takwas wanda a cikin shi muka tsaya yana kawo magana kan yadda ake tabbatar da wato hadisi ko kuma in ya tabbata din abinda hadisin ya kunsa na hujja ya ake kafa hujja da shi din malam yace wa taratan yakhtalifuna fi kauni dalalati qat'iyya wani lokacin malamai suna sabani cewa shin shi wannan abin da ake ganin cewa shine hujja a cikin hadisi in an ce qat'i ma'ana ana nufin cewa yanke kai tsaye babu kokonto a cikinsa ya zo kai tsaye haka ne to shin wannan hadisin da ya zo hakikanin abin da yake tabbatarwa kenan ko ba shi ba ya ce liftilafihim fi anna zalika alhadith hal huwa nassun aw zahir saboda sabanin da suke samu akan cewa shi wannan hadisi nassi ne ko kuma zahir ne yana da kyau musan san menene nass menene kuma zahir annas in an ce annas da yawan mu mukan yi magana sai a ce ana maganan nassi ko duk da yake an dauki nassi wasu kan dauka cewa abin nufi shine aya ko hadisi amma a wajen malamai na fikihu sosai malaman usul idan suka ce annas shine al-lafzu alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahida shine wato lafazin da baya daukan wani abu sai ma'ana guda daya gane ko wannan shine nafs gane ko wannan shi ake nufi da nas ah, misali Allah madaukakin sarki yana cewa fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tu Allah ya ce siyamu salasati ayyam salasatu ayyam din nan wani yana iya zuwa ya dauka cewa wani abu suke nufi ba salasa ba ma'ana wannan salasa din me ake nufi da salasatu ayyam sai wani ya zo ya ce a ba kwana uku ake nufi ba akwai abin da ake kaga wannan nas ne abu ne da an nassanta shi ga abin da ake nufi baya taba daukan wata ma'ana ta biyu Ya ce wa saba'ati idza raja'ta saba'a din nan me saba'a? bakwai ba a daukan wani ma'ana ko takwas ake nufi ko a ana nufin ba bakwai ba huwa nas gane ko da Allah yake so ya ƙara ƙarfafa cewa haka din ne sai ce tilka asharatu kamil hada uku da bakwai sun zama nawa ba maganar wani ya zo ya ce ya tamil ba goma ake nufi ba ana nufin wani abu ne daban gane ko to wannan shi ake kira nas ma'ana Allah ya nassanta abu cewa gashi Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain wannan nas cewa masu shayarwa za su shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikakku aga haulain din nan ba la yahtamilu shay'an illa kawai shi wata go 20 da haka wannan nasbi ne ma'ana Allah ya nassanta ga abin da yake nufi a to wannan shi ake nufi da annas a wajen malamai to idan hadisi ya zo wani lokacin zaka ga shin shi hadisin nas ne ma'ana abin da ya zo da shi ya zo da shi kai tsaye ne ya tabbatar ko kuma zahir ne to me zahir in mun gane cewa annas shine lafazin da baya daukan ma'ana biyu wa al-lafzu alladhi la yahtamilu ma'nayayn shi yahtamilu ma'nan wahidan baka? yana daukan fuska ɗaya ne gane ko yana daukan fuska ɗaya ne kawai baya daukan wata fuska biyu kace a'a ya fi karfi a nan to shine au zahir ko kuma a'a hadisin ba nafsi bane amma zahirin sa yana nuna kaza al-zahir shine al-lafzu alladhi yahtamilu ma'anayaini huwa fi ahadihima aqwa min al-akhar in an ce zahir shine lafazi guda daya da yake daukan ma'anoni guda biyu amma ya fi ƙarfi akan dayan fiye da daya wanda ya fi ƙarfi a kai sai a ce shine zahir gane ko sai a ce shine raji wanda ba yi da ƙarfi akan shi sai a ce shine marju wanda ba mai ƙarfi ba an gane ko yana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu shi lafazin in ya zo amma ya fi ƙarfi a kan ɗaya fiye da ɗaya in gane ko ya fi ƙarfi a kan ɗaya ya fi nuni a kan ɗaya fiye da ɗaya kamar yanzu Allah maɗaukakin sarki da ya ce ah, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain ka ɗauki al'ain me ake nufi da al'ain ido kawai sai eh, a nan wajen ido yake nufi amma kana iya cewa fiha ainun jariya me ake nufi da fiha ainun jariya me ainun jariya eh idan ruwa to shi shine wancan wal ainu bil ainu to amma a nan wajen wani ma'ana ne yafi karfi ana nufin ido ta gaba ba wacce idan ruwa ake nufi ba wal ainu bil ainu ba na nufin in ka cire ma mutum ido sai a ce a nemo idan ruwa kuma eh, duka kaga lafazin guda biyu suna tarayya a cikin wannan ma'ana amma ya fi ƙarfi a ɗaya fiye da ɗaya wannan shi ake kira zahir na ganin an bambance tsakanin zahir da nasu kaga ba nasi ba ne zahir ne in ka kalle shi za ka ga ga abin da ya fi nuni a kai ya fi karkata zuwa abu kaza to idan hadisi ya zo lokacin malamai sukan yi la'akari su ga cewa to shi hadisin nan nas ne ko kuma a'a ya zo da wata kalma ne wacce take nuna zahiri ne akan abu kaza gane ko mai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, ah, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda me salat me sallah eh addu'a a harshen larabci sallah an gane ko addu'a sallah a harshen larabci shine addu'a to amma a cikin wannan hadisin ana nufin cewa Allah ba zai karɓi addu'a ɗayan ku ba idan alwala shi ta warware har sai ya sake alwala me ake nufi sallah ake nufi kaga wannan menene nassi ne ko kuma zahir ne zahir ne ya fi bayyana akan cewa sallah duk da yake na iya ɗaukan ma'anar addu'a amma ya fi karkata zuwa ga zuwa ga sallah to wannan shine misalin da za a iya ganewa suna nan misalai da yawa to idan hadisi ya zo wani lokaci za ka ga shi hadisin nas ne ko kuma zahir ne wani zai ce nas ne wani kuma ya ce a'a zahir ne saboda haka idan zahir ne ƙarfin shi bai kai a ce ƙarfi ne na nassi da Allah ya nassanta ba domin tana iya yiwa wancan ake nufi a iya yiwa wannan ake nufi sai dai ya fi ƙarfi a wannan to wani lokacin saɓani na malamai yakan fito ta wannan fuska shi kanshi nassin da abin nan lafazin da ya zo nassi ne ko kuma a'a zahirul kalam gane ko ya ce wa idan kana zahiran idan ya zama shi lafazin da ya zo zahir ne ma'ana ba nassi bane ne ba a ta abin an ce kaza ba yace fa hal fihi ma yanfa ma yanfi al-ihtimal al-marju aw la shi din yana da karfin da zai iya tunkuɗe ɗaya ma'anar ko bai da karfin tunkudewa dan nafsi kan yana tunkudewa kai tsaye to amma zahir yana da karfin da zai iya tunkudewa ko bai da shi to anan zai ayi sabani wani yace a'a ai bai sai tunkude waccan ma'anar ba wani yace a'a ai tunda zahir ne ya riga ya tunkude waccan ma'anar wa hadha aidan babun wasi'un mala yace wannan shi ma babi ne mai fadi wannan ya nuna ma cewa in an yi maganar ilimi na shari'a ko babu fiqhu ba karamin abu bane abu ne wanda yake babba sai mutum ya yi bincike mai zurfi a cikinsa ya ce faƙad ya ɗa'u ƙaunin minal ulama bi dalalati a hadith la ya biha ghairu wasu malamai za su iya cewa hadisi kaza ai tunda ya zo ya tabbatar to wannan yankacce ne don haka wani ya zo ce ce a'a ai abin da kake cewa hadisin ya tabbatar shi abin da ya zo a hadisin ba nas ba ne zahir da haka sai ce shi kuma bai ɗauki wannan fatawa imani ilmihim wasu sukan tabbatar da haka saboda sanin su bi annal hadisa la yahtamilu illa zalika al ma'ana suna ganin hadisin kawai wannan ma'anar yake dauka dan haka sai su hukunta akan wannan malam zai bada misalin da zamu gane gane ko yace aw li ilmihim ko kuma saboda masaniyarsu bi annal ma'anar akhar daya ma'anar yamna hamlul hadith alai hadisin ba yana kore a ɗauki fassara hadisin akan haka gane ko aw li gairi zalika min al adillati al mujibati lil qatl ko kuma wani daga cikin wasu dalilai daban wa amma al qismu thani yace amma bangare na biyu wa huwa zahir in aka samu lafazi wanda yake zahir ne a cikin hadisi fa hadha yajibu al-amalu bihi in dai har nasi ya so kuma zahir to yace wajibi ne a yi aiki da shi ba za ka zo ka ce ai tunda zahir bane ni ba zan yi aiki da shi ba dole kai aiki da shi amma a me za a yi aiki da zahir yace fil ahkami shar'iyya a cikin hukunce hukunce ce hukunce hukuncen shari'a kamar hukunce hukuncen jini kamar hukunce hukuncen dukiya kamar hukunce hukuncen mu'amaloli za ka yi aiki da lafazin da yake zahiri bittifaqil ulama wannan ittifaqin malamai gaba ɗaya ce amma fa in ka na kattaban mana hukman ilmiyyar amma in ya shafi wani hukunci ne ma'ana ba hukunci wanda yake ya shafi sallah azumi zakka hajji ba in ya shafi wani hukunci ne na wani ilimi kamar alal misali shiga wuta sai aka samu lafazin ya zo zahir ne amma akan shiga wuta wanda ya yi kaza hukuncinsa wuta misali lafazin ya zo zahir to za ka hukunta mishi shiga wuta ko ba za ka hukunta mishi ba e idan a cikin sallah ne aka ce ai zahirin hadisin yana nuna cewa wajibi ne ka yi kaza a sallah to malamai ittifaqan za a yi aiki da shi amma ga irin wancan abin sai ma da yake cewa mithlul wa'idi wa nahwihi anan sai suka yi sabani suka ce idan zahir yazo akan abin da ya shafi wa'id ba a tabbatar da shi gane ko sai kawo misalai waɗanda za su ma'ana haskaka mana mu gane abin da yake nufi gane ko eh, ila anna khabar al-wahid al-adl الواحد tadammana wa'idan ala fi'lin fa innahu yajibu al-amal bihi to wasu malamai sun tafi akan cewa idan hadisi a baya mun yi magana akan hadisin da yake mutawatir mun yi akan magana akan hadisin da yake ahad almutawatir hadisin da ya zo ta hanyoyi da yawa ma'ana ya zama ya shahara ya karfafa ya yi fadi ta yanda ba yanda za a ce ma mutum bai san shi ba to wannan shine mutawatir ahad hadisi wanda kila sahabban da suka rawaito shi mutum biyu ne kawai mafi yawanci ma in ba ka yi da gaskiya ba za ka iya sanin shi ba to sai suka ce idan hadisi ya zo wanda yake na wahid ne ba mutawatir ba kenan amma mutumin adil ne in an ce al'adil mutum ne wanda yake amintacce mutum ne wanda yake kamamme an amince akan addinin sa ba zai karya ba to in hadisi ya zo amma ya kunshi wa'id in an ce ya kunshi wa'id ma'ana hadisin ya zo yana nuna cewa mai aikata kaza ga hukuncinsa ya gane ko to suka ce to dole a yi aiki da wannan hadisin sai a zartar mishi da wannan hukunci an gane ko fi halimi zalika ya za a tabbatar da wannan hukuncin sai a ce to wannan aikin da Allah ya rataya mishi wata hukuba to wannan aikin ya zama haram duk da yake wai ba a nassanta haramci a cikin hadisin ba amma gargadin shi yake nuna cewa za ka ɗauki hadisin ka ce to mai aiki kaza aiki kaza fa haramu saboda Allah ya rataye cewa wanda ya kaza gashi in gane ko ce wanda ya kaza gashi don haka ka ɗauki zahirin hadisin ka yi aiki da shi wala yu'malu bihi fil wa'idi illa an yakuna qat'iyan amma ba za a yi aiki da shi akan tabbatar da wannan abin ba sai dai in ya zama dalili ne wanda yake qat'i mai ƙarfi sosai ba zahiri ba وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن nan idan ya zama يزم hadisin zancen shi wato واتو ne, domin lokacin za ka samu matanin hadisi ya zama bai da iskali amma sanadinsa ya zama yana da iskali ko matanin ya zama daidai ne katsi ne amma dalalarsa ba katsiya ba ce zahiri yana iya yiwuwa haka alal misali Eh, abin nan bai ul'ina an san me bai ul'ina wani kasuwanci ne cinikayya da ake a lokacin jahiliya shine eh, mutum zai zo wajenka zai zo wajenka yana neman bashi in ya zo yana neman bashi sai ka ce mishi ni ban da kuɗin da zan baka amma dai ina da abu a shagona zan siyar ma na siyar ma kaga dama ka je ka siyar sai ka samu ya zama ina bin ka bashi kaga ai ya taimaka ko to amma idan ya bashi din shi fa kudi yake nema ba abin yake nema bai yanzu yanzu ka je ka samu mala aliyu ka ce da Allah ina son bashin dubu ishirin sai ce a ni ban da dubu ishirin amma ga wata waya zan baka ita a matsayin na baka bashi je ka siyar da ita in ka je ka biya bukatar ka ka dawo min da kudin wayar dubu ishirin da ka bashi wayar sai ce ni wayan nan fa sai dai sai dai ta tafi dai sai ka ce to shikenan tunda yanzu na baka kamar zaka kai nawa zaka siyar eh haka ake bai ulina sai ka ce to nawa zaka siyar zaka siyar min da wayar sai kai kuma sai ka kassara kudin wayar sai ka ce to na siya dubu goma sha tunda shi kudi yake nema dan haka duk abin da ka bashi ma ya ce to na siya haka akwai nau'i na cuta a ciki ko ma'ana bashi ka bashi amma bashin ya zama kama akwai riba a ciki to haka suke wannan shine bai ulina ma'ana sai ka dauki abu ka ba mutum a madadin ka bashi kuɗi ga darajar abin sai kuma ka siya a wajen shi da kuɗin da bai kai abin da ka bashi ba kaga ka bashi kuma kana sake bin shi wani bashi da ka bashi akan ya je ya dubu ishirin sai ka ce to shi kenan ni yanzu tunda dubu ishirin kake kake kake nema to na sai wayar dubu goma sai ka siya dubu goma a wajen shi sai dawo ma da wa'i abin nan sai ka bashi dubu goma kuma kana bin shi dubu goma kai bashin dubu ishirin ka bashi amma yanzu ya ba ka bashi dubu goma ka karɓi kuma abinsa kuma zai ƙara ma wata dubu goma eh a'a bai da kuɗin eh yana da kuɗin shi dan kasuwar amma yana jin kashin ya cire ya bayar shi ba wakali riba zai samu ba dan haka sai ya siyar mishi da abin sannan kuma sai ya sai abin a wajen shi da kuɗin da bai kai ba kuma yana bin shi bashi zai mishi ciko already ya riga ya ya ci bashin a wajensa yanzu tunda abin yanzu ya zama nashi kai yanzu kana bin shi dubu ishirin kuɗin waya sai ka ce nawa zaka siyar min da wayar kuma sai ta dawo wajenka kuma amma da kudin da bai kai yanda kai ka ziyar mashi ba amma kuma still dubu ishirin din ne kai kake mai shi <laughs> to haka suke yi na eh, wannan wani babi ne daban wannan bai utaksi ake kiran shi wannan zai iya zuwa amma dai muna magana akan ita wannan sura to wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faru da shi yana da baiwa gane ko to yana da baiwa sai matar shi ta tashi za ta sai da baiwa gane ko a za ta tana da baiwa sai ce to tana neman kuɗi sai ce to shi zai sai baiwar an gane ko to da ya sai baiwar da wato dirhami ɗari takwas ya ce amma zai ba ta kuɗin nan gaba an gane ko zai ba ta kuɗin nan gaba to da ya tashi kuma ita kuma sai ta zo kuma ta samu kuɗi sai ce to shi kenan ni za siya ɗari takwas amma ke zan sake siya a wajenki amma ɗari shida to shine da Aisha radiyallahu anha ta ji labari abin da yake so mu fahimta sai take cewa da ta ji labari ta ce in ya aikata haka aka ce ya aikata ya ce to ki je ki gaya masa inda ya aikata haka to ya ba ta jihadin shi da manzo Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan baibul hina to anan hadisin da ya kawo kenan na mana bayani ne kafin mu karanta dan an karanta sura za ta fito ko to yace wa ala hadha hamalu qawla aisha radiyallahu anha limra'ati abi ishaq as-subayi cewa abligi zaid ibn arkam annahu qad abtala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama illa an yatuba yanda hadisin zo da rukuni ya rawaito shi cewa wato wata mace da ake kiranta wato eh, abin nan ummul aliya take cewa na yi aikin hajji da ni da wata mace sunanta ummu muhibba da muka fita sai muka je wajen aisha mun je aikin hajji sai muka samu damar mu sadu da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ilimin da ke wajenta sai muka yi amfani da wannan damar muka ratsi muka je muka same ta sai ta ce mana man antunna da muka mata sallama sai muka ce mu mutanen kufa sai ita ummu muhibba take cewa ya ummar ya ummal mu'minin ina da wata baiwa kuma ni na siye ta ne a wajen Zaidu ibn Arqam al-Ansari in ko wato 800 har lokacin da zai ban kuɗi to shi kuma da ya tashi siyar da baiwar sai kuma ya karɓi karbi shida a wajena asalin kuɗinta ta takwas amma da ya tashi karba a wajena sai karba a ɗari shida kaga ya dola ya mata doli kenan kuma asalin kuɗin ta ɗari takwas sai Aisha radiyallahu anha ta ce tur da wannan irin irin ciniki da kuka abin nufi shi wannan hadisin da ya zo gane ko ana magana akan zahir tunda zahiri ana iya aiki da shi akan cewa abin da ya aikata haramun amma ba za a mishi hukuncin akan cewa zai shiga wuta ba gane ko shine abin da malai kawo saboda eh, abin da ya bayani a baya qalu sai suka ce fa Aisha radiyallahu anha zakarat alwa'id ta ambaci cewa alwa'id din shine duk wanda yayi haka ba shi ba sakamako a wajen Allah dan ta ce a bashi labarin cewa inda yayi haka kuma bai tuba ba to duk jihadin da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe haka wannan wa'id ne ma'ana kamar ana nuna mishi gargadi ne li'annaha kanat alimatun bihi saboda ita ta san hukuncin mana yace wa nahnu na'malu bi khabariha fi tahrim yace mu dai abin da zamu yi aiki da shi zamu yi aiki da shi akan cewa abin da ya aikata haramun ne amma ba za mu ce aikin shi ya rushe ba wani yana nuna ma cewa an samu nafsi wanda yake zahiri ne za a yi amfani da shi akan haramta abin amma ba za a tabbatar da wa'idin ba a wajen waɗanda ba sa ganin haka ke yace wa in kunna la naqulu bi hadha alwa'id mu ba ma ganin cewa wannan jihadi shi ya rushe laifin dai ya aikata abin da yake bai dace ba da annal haditha me yasa su suka faɗa haka suka ce saboda hadisin mu a wajen mu ba mutawatir bane hadisi ne ahad dan maka hadisi ahad in ya zo da nassi zahir zaka yi amfani da shi kai hukunci da shi wajen haramta abu amma ba za ka tabbatar da hukumar da take kan wanda ya aikata wa hujjatu haula dalilin su shine annal wa'ida min al umuri al ilmiya abin wanda yake na ilimi fala yathbutu illa bima yufidu al ilma dan haka ba a tabbatar da wa'id sai da dalili wanda ya yana da karfi ya shahara sosai an samu hadisi mutawatir wa aidan haka nan kuma fa innal fi'la duk wani aiki idan kana mujtahadan fi hukmihi idan ijtihadi ne wajen hukuncin lam yalhaq fa'iluhu alwa'id wanda ya aikata ba wa'id baya riskan shi ma'ana gargadin da aka yi baya samun shi ma'ana eh, kamar wannan aikin shi wannan sahabin yana ganin yin haka kamar ba laifi ba a iyaka ka sa da haka ijtihadi yayi bai san da hanin ba kai shi yasa shi yayi ijtihadi ya aikata haka bai san da hanin ba kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa la riba illa fin nasi'a rubata ka su kashi biyu akwai ribar nasi'a akwai ribar fadl gane ko ribar nasi'a ita ce riba ta jinkiri ka ba mutum bashi na kuɗi adadi kaza misali ka bashi bashin dubu goma zai kawo ma cikin sati ɗaya da sati ɗaya ta wuce ya ce to tunda ka wuce sati ɗaya na ƙara ma kwana uku a kai ya zama kwana goma amma za ka kawo min dubu goma sha ɗaya kaga wannan riba ce ita ake kira riban nasi'a ma'ana tunda yayi jinkiri yayi kare akan alƙawarin da kuka yi da shi zai ƙara ma kaza akwai kuma riban fadl rubata fifiko shine ka zo da kwano biyu na shinkafa yar Hausa gane ko a baka kwano daya na shinkafa ta kamfani wannan shi ma riba ne dan ƙari ne ya kamata a ce kwano ɗaya da kwano ɗaya ba ma sai aka yi la'akari zai ce a ya za a yi kwano ɗaya da kwano wannan ta fi kyau da haka ba yadda za a yi mai kyau ta zama ba da mara kyau ba don haka tun da wannan ba ta kai wannan daraja ba sai ka ninka min sai in baka mai daraja to wannan ita ma riba ce in dai jinsin abin iri ɗaya ne kamar shinkafa ce da shinkafa don haka shinkafa ko 'yar indiya ce ko 'yar china ce ka je ka samo shinkafa 'yar kakai ko 'yar kura sunan shinkafa ka kawo mudu ɗaya ƴar taila in ba ka ƴar kura guda ɗaya wannan shi ne babu fifiko sunansa abu guda ɗaya duk sunansa shinkafa amma misali da ya zo da shinkafa ƴar ƴar taila sai ce amma na bashi wake mudu biyu ba laifi jinsi ne daban-daban wancan sunan shi shinkafa wannan sunan shi wake an gane ko eh jinsin su ma ba ɗaya ba ai in jinsin ya bambanta shi ke wace kudin su ba ɗaya ba ne ai in suka zama jinsi ɗaya kawai sun zama ɗaya in gane ko a shari'ance in dai abu jinsi ɗaya ne sunan shi ɗaya sai dai kai ka ɗauki 'yar hausar ka je kasuwa ka siyar ka zo ka sai mudu ɗaya ko kuma shi mai baka mudu ɗayan ka ce to nawa za ka sai mudu biyu in ya siyar ma ya baka abin da ya rage sai ka sai mudu ɗaya a yi ta kili da kili wannan shine shari'a dan karatu a cuci to akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la riba illa fi nasi'a babu riba sai a cikin wannan ƙari da ake yi na jinkiri na lokacin kuɗi sai Abdullahi dan Abba ya ta bada fatawa ya ce to shi ban haka ne shi abin da ya fahimta bai san hadisin rubar abinci ba sai ya ce ayi wannan ladin tana cewa matukar riba ba a nasi'a aka yi ta ba in dai a wani abu ne ce ba laifi to sai sahabbai suka gaya masa ba haka bane Abdullahi da Abbas dole ya janyo wannan magana saboda akwai hadisin Bilal wata rana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yau ka dabino nake son ci kuma gashi shi ba a gidana Bilal ya ce to bari na je na nemo ma Bilal ya je yawon shi a cikin Madina ya samu wani dabino gangariya mai kyau ya kama mazalla sallallahu alaihi wasallam har ya daga zai ci sai ce amma in tambaye ka Bilal ina ka samu dabinan nan mai kyau saboda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya san a wannan lokacin samun irin wannan dabinan yana da wahala yace ina ka zamo shi tukunna ma sai ce ai ina da wani ajiyayyen dabino ne wanda bai kai wannan kima ba da na je na ji kana so sai na je na ɗauki wannan na bada kwano biyu aka ban wannan kwano ɗaya ya ce to wannan sunan karfa. don haka je ka mayar sai ka karɓi kwananka sai ka siyar da kwano biyun ka sai ka siyo wannan guda ɗaya amma ba ka ba da guda biyu a baka ɗaya ba to shi abdullahi dan abbas kan bai san da waɗannan abubuwa shi yasa ya ce shi fara ba kawai sai a nasi'a in dai ba nasi'a ba ce to shi kenan to amma shi ma daga baya tanazala ya sauka akan wannan fatawar saboda da yazo ya fahimci ga abin da aka yi abin nan aka yi da haka kaga wannan yana nuna cewa eh, ana iya samun sabani shi saboda bai san wani dalili ba bai da masaniya akan wancan shi yasa ya hukunci akan abin da ya sani wani zai iya zuwa ya ce ma ai riba in dai kaɗan ce ka ci ba laifi saboda Allah ya ce ya hallabina na amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba yana nuna cewa za ku iya cin kaɗan kenan ko tunda Allah ya ce la ta'kulu riba ab'afan mudha'afa kenan in ba ab'afan mudha'afa ce ba zai ce to ku ci a'a ba haka bai wannan yana nufin cewa ab'afan kada ku ninka ma mutane riba ma'ana mutum ya zo ga abin da ya baka ka ƙara mishi akai ba wai ana nufin cewa kuma in kaɗan bace ba za a ci ba a yan da a ce kaɗan ce ba za a ci ba in kaɗan ce za a ci Allah ba zai ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba ba ko in dai da a ce za a iya cin kaɗan Allah ba zai ce wa zaru ma baki ya mina riba ba to yana nuna da kaɗan ɗin da babbar ta duka babu kyau na fata an fahimci haka to yin wannan yana da cikin abin da zai iya kawo sabani tsakanin malama ta yiwu shi bai san da wancan abu ba wani zai yi ta tafiya akan wani abu saboda wani dalili da shi yake da shi amma bai san ɗaya dalilin ba ko kuma manufar dalilin ma bata tabbatar da abin da shi yake so ya ya aiki da shi ba bai iya gane haka ba amma zai ta tafiya haka amma saboda hadi ne yayi fahimta ce irin tasa ba za a kama shi da wannan laifin ba in gane ko ba za a kama shi da wannan laifin ba kuma irin wannan ribar da ake gani ta rubar fadl ko rubar jin ita ce take shiga cikin kuɗi musamman yanzu ga wata sabuwar sana'a da ta shigo da dai ba san da ita ba akwai wani mutum zaka je yana yawo ba san ko yana shigowa ta nan unguwar ba ina masu tsohon kuɗi da dai kamar shekarun baya babu wannan sana'ar ko da akwai yawa akwai sanan ko to kun san ya suke kasuwanci in ka kawo ya giyan naira goma zai ba ta biyar ko in ka kawo ishirin zai baka sha biyar kila ko goma ne omo akwai masu karɓan kuɗi to to idan zai karɓi kuɗi abin da ya kamata in ka bashi a gajiya goma ya baka goma mai kyau tunda shi ce zai dan dukkan su sunan su kuɗi goma sunan ta goma ko kuma masu siyar da kuɗi a kan titin Abuja tunda Abuja garin masu kuɗi ne in ka zo daidai kan titin Abuja za ga wasu mutane da sababbin kuɗi irin na banki din nan ko in kana so a canja ma dubu ɗaya yan ɗari ɗari a maimakon a baka ɗari ɗari guda goma sai a baka ɗari ɗari guda tara da hamsin guda ɗaya shi ya ci hamsin to wannan sunan tarba nawa yi eh ɗari biyu ce ma sai a baka ɗari takwas to wannan ita ce wannan ita ce riba riba riban fadl tunda sunan shi kuɗi wannan sunan ta naira dubu ɗaya wannan sunan ta naira ɗari ɗari wanka ba shi dubu ɗaya ya baka daidai da ita wannan shine abin da shari'a ta ce a yi amma idan da zan zo da dala sunan ta dala ni kuma kuɗi na sunan shi naira wannan wani abu ne daban ko nawa ka siyar da ita idza ikhtalafat al ajnas bi'u kayfa shi'tum idan har jinsin ya sha bamban to ku siyar yanda kuke so ba ne amma in jinsi ɗaya ne kar ka bada kuɗi a rage ba ko kai kai dole in dai jinsi ɗaya ne an gane ko amma misali ai yanzu aka bada dala guda ɗaya a baka naira ɗari uku da nawa ko to haka saboda me saboda jinsin ba iri duk sunan shi kuɗi amma kuma jinsi ne daban-daban ita dala ana auna ta da ta zinari mu kuma kuɗin mu ana auna shi da me da kofa wannan karfen na kofa shine abin da ake awo kuɗin ƙasar nan da shi sai yasa ya zama bai da daraja yanzu zinari ya fita shi ko ko haka ne idan kuɗi daban-daban ne to za ku iya canjawa yadda kuke so idan kayan abinci daban-daban ne za ku iya canjawa yadda kuke so kaga dama ka ba da shinkafar hausa mudu goma a baka ta kamfani mudu biyar wannan haramun amma ka je ka nemo gero mudu uku ka bayar a baka shinkafa mudu ɗaya wannan ya haɗa saboda jinsin ba iri ɗaya ba ne an san cewa abinci ne daban-daban eh duk sunan shi abinci amma ba ba jinsi ɗaya ba to yana da kyau mutane su fahimci wannan sannan kuma wannan baya shiga cikin abin da ya shafi irin kasuwanci na motoci gane ko misali ka kawo eh, mota a baka wata mota a ce kai ciki wannan bai shiga ciki ba wannan bai shiga ciki ba gane ko wannan baya baya shiga cikin wannan hali wannan wani abu ne da shari'a ta ba da sauki a kansa an gane ko haka abin da ya shafi kadarori wannan abubuwan baya shiga ko gidaje misali ina da gidana mai ɗaki hudu wane yana da gidan shi shi ma mai ɗaki hudu amma tsarin ginin gidan daban-daban ne ila ni gidana jinka ne shi kuma nashi dakin ne za a iya ɗaura sama a kai haka kuwa dole nashi ya fi na kima in zan karɓi wannan gidan nashi ai dole sai na mishi ciko ko to wannan baya shiga cikin irin waɗannan abubuwa dan wani zai yi tambaya ya ce to ya maganar motoci kuma ni na zo da mota zan siyar da duk sunan su mota eh sunan su mota amma ta yi kamfanin su daban-daban ne kira su daban-daban ne ai design din su daban-daban ne aka zo da kila 2000 kana son 2000 ai abin bambancin da yawa sosai to wannan shi babu babu babu ne akan su to kaga irin waɗannan abubuwan su ne abin da ma yake kawowa da suke ba da saɓani tsakanin mata nassin ya zo ko kuma a ɗauki nassin cewa zahiri ne don haka eh, wasu malamai suka tafi akan cewa irin wannan in mas'ala ce ta ijtihadi mutum ya ijtihadi wa itin ba zai hau kansa ba kaga yanzu kamar Abdullahi dan Abbas da ijtihadi yayi har ya tabbatar da ruba guda ɗaya ɗaya da yake ganin ba laifi tunda ijtihadi ba za a ce to Abdullahi dan Abba ya fada cikin waɗanda Allah ya ce musu ne ya allazina na riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi ya shaytanu min al-mas ba za ka ce Abdullahi dan Abbas ya shiga ciki ba saboda saboda huwa ijtihad kuma bai san waɗancan dalilan ba haka idan mutum ya yi shahadi bai san waɗancan dalilan ba za ka zo ka zartar mishi da hukunci ba to idan muna fahimtar irin waɗannan za mu dinga ba junan mu a lokacin sabani in na ga mutum ya aikata abu kaza zan iya ba shi uzuri ta iya yiwuwa kila ga madogararsa kuma matukar baka fahimtar da shi ya fahimci wannan madogarar da kai kake ganin cewa mai rauni ce ya fahimta ya gane ba to dole ka ba shi uzuri to amma mu ba ma ba yan uwa uzuri haka kawai mun yi sabani shi ke da mun yi sabani ko ai wani kawai ba zan bi shi ba saboda kawai shi ne ya yadda kawai wani yana yana sanadin amma shi yana ganin shi abin da yake din shine daidai to har sai ka zo ka kun baje dalilan kun duba su an fito da su an gane cewa eh wannan fa abin da nake ashe ba haka bane kuma shi ya fahimta ya dauka to lokacin ne sai ka kafa masa hujja in ya fahimta din ya ce to naji naji duk dalilan na gane cewa da nina amma dai ba zan yi ba zan yi ba to anan shine zaka iya cewa to wannan yana iya shiga cikin wani matsali da amma ba kawai ina gefe na bada fatawa ya bada fatawa sabanin tawa bane ce to ai kai kar ka ƙara bin wani saboda ya ba da fatawa sabanin ta an gane ko ai sahabbai suna yin sabani a tsakanin su amma baya hana su zauna baya hana su bi junan su sallah baya hana su girmama junan su su kauna junan su Abubakar da Umar suna sabani ne tsanani akan matsala sabani na wanda mutum baya taba ma kawo shi su yi sabani jijiyar wuya ta tashi sosai amma kuma baya hana Umar ya zo ya ce ma Abubakar ya khalifata Rasulullah kuma ya bi shi sallah to mu ba haka bane mu ba aka yi sabani shikenan an yanke juna kenan ba kuma wata magana ba ruwanka da shi kuma shikenan tunda dai an yi sabani to kowa ya je rike da shi da sahabbai ba sa haka kuma baya hana daga baya kila shi Abubakar din yazo ya ce to ra'ayin da Umar din nan ya buka na bar ra'ayina shine akan dai ko Umar yazo ya ce ra'ayin da Abubakar din nan da ya gani Umar ya ce to na tabbatar Abubakar shi ke kan daidai na sauka daga na ra'ayi kamar yadda ya faru da suka ce a yaƙi waɗanda suke sun hana tsanka. abubakar ya ce wallahi wallahi suna rantsuwa da Allah sai na yaƙi mutanen yaƙi kuma sosai duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da tsanka ya ce wallahi sai na yaƙi. shi umar ya ce a ya za ka yaƙi mutanen da sun yi imani da Allah kaifa tuqatilu qauman shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace mana inji Umar sai yake gaya ma Abubakar yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kuma wannan sai shaida to akan me zaka yace Abubakar yace wallahi la uqatilan na yace wallahi sai na yake su Umar yace tunda naga Abubakar ya jajirce akan magana tabbatar abin da yake faɗa gaskiya ne sai na sauka sai kuma ya ce kuma na tabbatar a cewa abubakar daidai yake a kai ya ja da shi din amma kuma da ya zo ya fahimci dalilansa sai kuma aka tafi tare haka nan lokacin da shi ma da ya ce ma abubakar radiyallahu anhu ni fa ina da wata shawara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma qur'ani ba a hada shi waje ɗaya ba gashi an je yaki waje kaza duk makarantar ma an kashe su idan aka ci gaba da kashe su wata rana za mu zo mu nemi Qur'ani marasa dan haka a rubuta shi waje daya Abubakar ya ce Umar kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada Qur'ani waje daya ba to ba zan hada ba ja Abubakar ya ce ba zan yi abin da annabin Allah bai yi ba haka ya ga ma Umar ya ja Umar ya ja ya ja Umar ya ja Umar ya ce wallahi ban gushe ba ina ta kawo masa dalilai da bayanai har sai da Abubakar ya fahimci ni abin da nake nufi sannan ya ce to gaskiya Umar abin da kake faɗa haka ne na so to tsakani da Allah mun tafani in mun tambayi juna mu mu haka muke yin mun yi sabani wannan shine yake daɗa nisantar da mu muna da awon cewa abu ɗaya muke amma kuma muna nisantar da juna mu muna kyaman juna saboda kowa yana so a ce shine yake da shine yake da gaskiya su kuma ba haka bane su kawai abin da suke so gaskiyar ta fito ko ta wajen waye su yi riko da ita mu kuma a tunanin mu a'a idan fa ba ta waje na ta fito ba to ko ta wajen waye ta fito ba zan karba to kaga an yaka kuma an koma san kai ke an koma san zuciya to irin abubuwan da ya kamata mu nisan tarke wannan shi ne duk wanda ya fahimci wannan littafin abin da yake karantarwa inda asu magabatan malamin kawo ila misalai da zaka samu imamu malik ya bar wata fatwa ya koma kuma baya hana cewa shi din sunan shi kenan kuma shine malamin da ake bi bin shi baya hana wa saboda haka yana da kyau mu fahimci waɗannan matsaloli ya kawo misali na gaba ya ce misali na gaba shine misalin malamai su kafa hujja da kira'o'i an ce kira'o'i ma'ana wani salo-salo ne na karatu Allah sallallahu alaihi sanda aka saukar da alqur'ani gare shi a harshen larabci harshe ne wanda yake mai fadi ya fi duk wani harshe da kake tsammani fadi da yalwa da haka zai yi wahala a ce a wannan lokacin a tattara shi waje daya lokacin da aka saukar mashi da Alƙur'ani ya ce ya Allah madaukakin sarki ga da al'umma ta take sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika Jibril ya ce karantar da shi akan harsuna harsuna har guda bakwai aka karantar da shi akan harshe har guda bakwai wanda kowane jigo a cikin wato kabilun larabawa suna da harshe da suke karanta wasu daga cikin kalmomin Qur'ani gane ko kamar yadda muke da ake cewa Hausa bakwai yanzu ka ɗauko ba sakwace ka kai shi kano ba sakwace asalin mutumin ƙasar sokoto a ƙauyen sokoto ka kai shi tsakiyar kano ka je ka ce ma mutanen kano bayani akan wani abu to zai gama bayanin shi ba su gane komai ba ko zai gama bayanin shi daga farko har karshe gida za su sai an fassara musu haka ne ko ko ka ɗauko ba ka ne ka kai shi Zariya, ka ce ma mutanen Zariya bayani akan wani to sai sun gaggano wasu kalmomi su ce kai wannan ba hausa yake ba ko to haka larabawa suke dan haka da aka tashi sai aka saukar da qur'ani akan harsuna harsuna guda bakwai haka kuma suke karanta a wannan lokacin kowa yana karanta da harshen da ya saba da shi amma fa ba wai duka qur'anin gaba ɗayansa ba a akwai wasu bangarori bangarori haka da ya shafi irin waɗannan kalmomi yanzu kamar alal misali a harshen hausa ka ɗauki misalin kiran mutum za ka ce ma mutum in kana umartan shi da cewa ya zo wajenka za ka ce zo za ka ce yaka za ka ce taho kuma duk abu ɗaya suke nufi haka ne ko to haka larabci suke da wannan to don haka Allah ya saukar musu da alƙur'ani haka ya zo ta ranar Umar ya zo yana yana zaune wani daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani kuma ya ce kai wannan abin bai shiga tunani na ba ya yake wani irin karatu da ni ban san shi ba kuma da ce wallahi na so na yanke mishi sallah na ce tunda dai sallah yake bari na bari ya ƙara ya bari ya idar da sallah sai Umar ya je ya same shi shine Hakim ibn Hizam ya ce na kama shi na cikuikuye shi na ce sai ka gaya min wannan karatun a ina ka samo shi ya ce wallahi annabin Allah ne karantar da ni Umar ya ce kariya ai ni irin wannan surar da kake karantawa ya karantar da ni amma ba yanda kai kake yi ba dan haka sai dai mu tafi wajen shi ya kama shi kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aka yi Umar Umar ya ce wallahi ga abin da na ji na je na wani karatu da ni ban san shi sai manzo Allah ya ce to sake shi har aka je gaban manzo Allah bai sake shi ba sai da ya ce ya sake shi da ya sake shi ya ce to karanta abin da ka karanta da ya gama karantawa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce haka Allah ya saukar sai ce kai ma Umar karanta da ya karanta ya ce haka Allah ya saukar ya ce inna hadha alqur'ana qad unzila ala sab'ati ahruf faqra'u bi ayyi hashit duk wanda kuka so ku karanta wannan a farkon al'amari kenan lokacin yana wahala ka dauke wani daga wani harshe zuwa wani harshe to amma da aka yi nisa al'amari abubuwa suka nisa aka san karatun alkur'ani din aka iya karatu aka san yadda za a karanta to sai sabani ya fara shiga shine Uthman ya tattara su akan harshe guda ɗaya shi kuma ya takaita akan harshe ɗaya saboda an fara samun sabani wani sai karanta da wani harshe in ya ji kana karanta da wani harshe ce kai ba Qur'ani kake karanta ba har suka kai suna kafirta junansu sai ce to duk wani mai wani karatu da wani harshe ya zo a ajiye su a karanta da harshen shawa. to shi ne aka haɗa shi waje ɗaya kuma amma shi ɗin wannan ba shi bane ake nufi da ƙira'at ɗin da mala kawo nan ƙira'at ma'ana wani lokacin ne za a samu wata kalma a cikin alƙur'ani kalma ce guda ɗaya amma wasalinta yakan iya canjawa ko yadda za a yi firici da ita ya iya canjawa gane ko ba wai ma'anar kalmar ba ce za ta canja yanda za a yi furuci da ita ne zai iya canjawa kamar yanzu alal misali ka ce yahsibu in ka zo karanta wailun za tilu ma za alladhi jama'a malan wa addada sai ka ce ya? yahsabu anna mala wani gaddi yana jin ce ma kai yahsibu haka ne ko in ka in za ka yi tara duniyan nan zai ce ma shi yahsibu ya sani haka ne to waɗannan su ake kira kira'at kai ya sabu kake karanta shi kuma ya hasibu duka kalma guda ɗaya ce amma dai kawai wasalin ne zaka ga ya sha bamban wasalin ne zaka ga da bambanci a ce ko ka zo ka karanta la Alamu, shi kuma ya karanta la Alamu? ka karanta da ya ya karanta da ta kuma haka yake ka gani kalmar guda ɗaya ce amma zubin abin da yake kanta ne ya sha bamban to wannan su ake nufi da kira'a to akwai qira'at da suka tabbata ta hanya mai inganci kusan guda bakwai su ne suka fi shahara wanda sanadinsu mai inganci ne hadisai sun zo an karanta da su akwai kuma wasu guda uku su ma sanadinsu yana da ɗan ƙarfi sun dai kai guda goma to akwai kuma ƙira'a wacce take shaza wacce ita ta ci karo da irin waɗannan ƙira'o'i za ta zo a irin wannan saɓanin amma ita saɓanin nata ya yi yawa ya zama ma ana ganin kaman abin bako ne to irin waɗannan kira'o'in ake ne? kamar yanzu alal misali Allah madaukakin sarki ya ce wasariku wasariqatu faqtahu aydiyahuma Allah ya ce da barawo mai sata da mace mai sata ku yanke hannuwansu amma Abdullahi dan Mas'ud shi yanda yake karanta wannan ayar shine wasariku wasarikatu faqta'u aymanahuma faqta'u aymanahuma ku yanke daman su haka wacce kira'ar da aka fi sanin ta idea kuma sai aka ce to shi Abdullahi dan Mas'ud shi kadai ne ke karantawa kai ba za a yi ba zai yi kuwa a ce shi yaron jahi duk sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su san aymanahuma to sai aka ma wannan kira'ar tashi mafita aka ce abin da ƙira'ar tashi take nufi tana nufin kamar tana fassara wani hannu za a yanke don haka ba wai ƙur'ani ba ne amma fassara ne wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan musu bayani sai su rubuta a takaddun da suke rubuta alƙur'ani to waɗanda suka zo daga bayan su za su faɗa sai su ɗauka cewa ƙur'ani ne sai su shigar da shi a haka to shine ma da yace wa misluhu ihtijaju aktsar ulama'i bil qira'at allati sahhat an ba'd as-sahaba ana kafa hujja da waɗannan kira'o'i kamar misali a cikin suratu al-ahzab Allah madaukakin zarge ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu inda ayat ta tsaya kenan a kira'ar ibnu abbas yace wa huwa abul lam shi kuma ubansu ne annabi tun da ce azwaju ummahatu kaga fassara tunda matan shi a matsayin iyayenku suke mata to shi kuma ai a matsayin uba yake gare ku to sai aka ce kira'a ce shaza ba a taba ji wanda ya karanta da ita ba sai shi wannan sahaba kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min dan haka ma ta ci karo da waccan kira'a to sai a ajiye ta to akwai irin waɗannan kira'o'i kira'o'i haka zaka gansu shaza duk da yake wani lokacin akan kafa hujja da su wajen sanin ma'anar alqur'ani suna zuwa ne da ma'anan kaman fassara alqur'ani kamar yanzu misali la yu'aqibukum Allahu billahu fi aymanikum walakin Allah ce fa siyamu salasati ayyam haka ayat ta ce mutum ya yi azumin kafara azumi kwana nawa kwana uku Allah ce fa siyamu salasati ayyam amma salasatu ayyam din ya za a yi su a jere ko a rarrabe sai qira'ar ibn mas'ud ta zo fa siyamu salasati ayyamin mutatabi'at a jere amma qira'a ce shazza ba ba bace da zaka ce ni ma ban na karatu wani lokacin wasalin ne yake canja wani lokacin ma ma'anar ta kan canja amma ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah qira'ar ibn mas'ud famdu in an ce in an ce maza an ce sa'a kusan ma'anar sa dai famdu fas'au an gane ko to suna nan da yawa an kuma cikin littattafan kira'at duka za a samu wannan abin da suna nan da yawa amma alal misali wasu kirawoyin akan iya karɓai su a kafa hujja da su wasu kan ba a karɓar su saboda yanayin yadda suka zo din ya sha bamban sosai kamar misali waje a sakratul mauti bil haq a cikin suratul qaf qira'a shadda ta zo waje a sakratul haqqi bil maut duk da yake ma'anar da ne ga wanda ya san larabci me waja'at sakratul maut bil haqq an san sakratul maut ko shine wato magagin mutuwa Allah ya ce waja'at sakratul maut lalle magagin mutuwa ya zo bil haqqi da gaske sai a shadda ta zo waja'at sakratul haqqi bil maut magagin gaskiya ya zo ta hanyar mutuwa ai ma nan ɗaya ne amma dai waccan kira ba a saba da ita ba kuma ta ci karo da wannan kira'a to amma dai ana kafa hujja da su duk da yake sun zo ne ta hanyoyi na hadisai ba su inganta ba inda hadisin ya inganta shi yasa sharadin kira'a din ta zama kira'a karɓaɓɓiya shine zama hadisin ingantacce da sanadi mai kyau sharadi na farko kenan sihatu sanad sharadi na biyu ya zama muwafaqati al-lughah al-arabiyya ya zama ta yi daidai da harshen larabci ba ta ci karo da shi ba ko ta ma'ana ko ta zubi ko ta salo ba ta ci karo ba kaga sakaratul haqqi bil maut ta ci karo da sakaratul maut bil haqqi gane ko na uku ya zamanto ba ta saba da yanda kalmar ta zo qira'at ta zo ba ta ci karo da yanda aka rubuta alqur'ani ba zamanin Usman idan kalmar ta canja to ba na akali da ita wannan su ne sharuɗa guda uku da ake so in sun cika to kira'a ta zama tabbatacciya za a iya aiki da ita a kafa hujja da ita in ba su cika ba to sai dai a ya zama kawai dalili ne da za a iya rabewa da shi wajen bayanin wata matsala kamar wasalik asu faɗɗahu an ta cewa ai faqdahu aidiyahu al yad in ka bar kalmar yad a sake ba a san inda za a yanke ba kagan an ce ina hannunka yake ina ne hannu ai ko ina hannu ne ai kaga nan hannu ne kaga wannan hannu ne kaga wannan to Allah ya ce faqta'u kuma wanne za a yi eh kuma na dama ko na hagu Allah bai faɗa ba cewa kai kawai a yanke hannu wanne za a yanke na dama ko na hagu to amma kaga da aka samu wannan kira'a ta Abdullahi dan Mas'ud da yace faqahu aymanakum sai ta tabbatar cewa daman za a yi sai aka kafa hujja da ita cewa aka to shikenan tunda har an samu wani ya karanta wannan kira'a abin nufi da ita tana fassara abin da aka dunkule shi a nan ba a bayyana hagu ko dama ba don haka wannan kira'a ta nuna cewa dama ake nufi to shine ma'anar abin da mala ya kawo zai dan magana a kai shi wanda ya nuna ma cewa kaga za a iya sabani wani ya ce kai shi ba nan za a yanke wani ya ce nan za a yanke sai a koma a duba ya aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ina yanke an gane ko ina aka yanke to sai a koma a duba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a yi la'akari da ita za mu dakata da insha Allah